da alhini da damuwa a bisa wani babban rashi da aka yi a wannan masana'anta tamu ta kaniwood wannan rashi mahaifin sarki alnuhu kuma shugaba kuma gogagge kuma jajirtacce wanda ya ba da gudunmawa ta musamman a masana'antar kaniwood a yau da yammacin nan muka samu labari allah ya wa mahaifinsa rasuwa daman dukkanin wani rai zai ɗanɗana zafin mutuwa muna fatan allah bawa alnuhu haƙuri da dangana sakamakon rashin mahaifinsa da ya yi sannan muna miƙa jaje ga 'yan uwanmu 'yan masana'antar kaniwood sakamakon wannan rashi da aka yi a wannan masana'anta mai albarka ta kaniwood hakika sarki alnuhu ya ba da gudunmawa ta musamman a gina wannan masana'anta ta kaniwood wannan dalili ya sa 'yan masana'antar kaniwood dukansu mazansu da matansu suke ta jajantawa sarki annu sakamakon wannan rashi da ya yi na mahaifinsa a daidai wannan lokaci za mu yi amfani da wannan dama mu ma mu jajantawa jarumi sarki arnu a bisa wannan rashi da ya yi na mahaifinsa muna fatan allah ya ba shi haƙuri da dangana sakamakon wannan gibi da ya samu a mataki na rayuwa a yayin bincikenmu a shafukan sada zumunta mun ga 'yan masana'antar kaniwood mazansu da matansu tun daga kan jarumai har zuwa ma'aikata suna jajantawa jarumi sarki alnu sakamakon wannan rashi da ya yi na mahaifinsa hakikanin gaskiya wannan ya tabbatar da cewa jarumi sarki alnu shugaba ne a masana'antar kaniwood wanda ake zaman lafiya da shi kuma wanda 'yan masana'antar kannywood suke kishinsa daman ba ka sanin wane ne mutum sai wani abin alheri ya same shi ko kuma wani abin jajantawa ya same shi a nan za ka gane yana da jama'a ko ba shi da jama'a tabbas alnuhu mutane sun jajanta masa dubu bisa dubu sakamakon rasa mahaifinsa da yi wannan fili na kalubalen masana'antar kaniyut shi ma yana miƙa jaje ga jarumi sarki alnu kamar yadda muka shaida muku a baya na rashin mahaifinsa da yi to a daidai wannan lokaci wannan shiri zai da sa'aya sakamakon cikin alhini